المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما سيدة النساء العالمين أرواحنا لها فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 alhamdulillah muna mika dimbin godiya ga allah madaukin sarki da ya tara mu a nan don saboda wannan muhimmiyar ibada na mai bikin manzo sallallahu alaihi wasallam da sai da khadija to wayannan bayan allah sun yi ƙoƙari <laughs> su malam salahu sun naci sun naci sai da na zo dai da yake ban da isasshen lafiya ina ta fama da ciwon kafa yanzu dai sai a hankali ah, kuma tun da na zo ake ta faɗi tashi ake ta guje-guje na gaya musu na ce nifa abincin da nake ci ba daga sama ake sauko da shi ba dan kuskus din na maya isa to sun je suna ta wahala to nan gaba in allah ya nufe mu da rai da lafiya to ka ƙara irin wannan wahala insha Allah Allah ya saka ma kowa da alheri da yake in za mu yi magana akan auren na na Khadija da manzo sallallahu alaihi wasallam sai mun dan fara gabato da kaman maulidi ne kun gana wata maulidi ko za mu fara dan tabo wasu abubuwa dangane da manzo sallallahu alaihi wasallam an saki na faɗi cewa bismillahir rahmanir rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yace ba mu aiko ka ba ya rasulullah face don ka zama rahama ga talikai ya kai manzo ya zama rahama ga talikai ga baki daya duk abinda za ka yi magana tsuntsaye ne aljannu ne mutane ne maza da mata to shi manzo allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne gare mu ga baki daya shi yasa za mu gan cewa a lokacin jahiliya ana kashe 'ya'ya mata ana binne su da ransu manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ya hana sai ya nuna ita mace ma fure ce ita mace abin karramawa ce ita mace abin girmamawa ce ita mace abin ƙauna ce ita mace abin so ne ita mace ita ce uwa ita mace ita ce ya ita mace ita ce mata to kuka ɗauki wayannan matsayin guda uku a matsayin ya mace babu wani annabi da ya zo duniyan nan face mace ta haife shi banda annabi adam mace ita ta haifi waliyai mace ta haifi a a'imma gabaki daya saboda haka mace tana da babban matsayi shi yasa allah madauki sarki ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam na na fadima salam inda yake cewa inna ataina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar lalle mun baka khairan kathira khairan kathira na na fatima kenan sannan Allah yake cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira yace to lallai mun aiko ka ka zama mai shaida kamar zama mai bishara kamar ka zama mai gargadi ka yi kira zuwa ga Allah kuma ka zama fitila mai haskakawa shi za mu gan cewa dukkan annabawa babu manzo da ya zo wanda al'umma za su ce a ah, masha Allah maraba da zuwa bai taɓa yiwuwa ba a sunan annabawa sai an tsangwame su sai an samu wa'anda ba sa son su sai an samu wa'anda suke sukansu sai an samu masu cutar da su wannan sunna ne kuma sunnan mujaddadai ne shi yasa a kodayaushe mabiya mabiya manzanni mabiya annabawa mabiya mujaddadai su ne abin tausayi su mujaddadan nan su annabawan nan su manzannin nan sun san hakikanin abin da aka aiko su zo su to mabiya fa mabiyansu ne za su yi ta ganin za su yi ta kosawa ko ba haka ba ne sai su ce me allah yana cewa wa zulzulu ko hata ya kula rasulun wallazi na amanu mata nasrullah sai allah ya ce ala inda ya karib kun gani allah ya ce zan girgiza girgizawa to saboda haka sai a dauki darasi daga wannan cewa Allah suke na cewa am hasibtum an tadkhulu aljannati walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhum alba'sa wad-dharra wazilzalu hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu mata nasrullah shin kana tsammanin zaka shiga aljanna face abubuwan da ya faru ga wayanda suka gabace ku ba su riske ku ba masatumul ba'asa'u Allah ya ce lallai mun ingiza musu wato gwaje-gwaje wato a bala'o'i wadarra'u wadzulzulu muka girgiza su hasa da shi manzan kansa da wayanda suka imani suka ce to Allah yaushe wata Allah za ta zo shi yasa Allah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam walau taqawwala alaina ba'da al-aqawil la akhadnahum bil yamin thumma laqata'nahum bil matin wa ma minhum min adan adan ajizin kun gani cewa da a ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya kikkiro wata bagana wanda ba gare mu ba to za za mu kama shi daga jijiyan wuyansa wata da an azabtar da manzo sallallahu alaihi wasallam da ya kikiro wata magana to wannan sunna ce ta annabawa sai Allah yake ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam wa innaka la ala khulqin azim ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai kana daga cikin masu ɗabi'u manya manya ɗabi'u kyawawa allah azim ya ce ma masu sallallahu alaihi ɗabi'unsa azim kun ga abin nan ya girmama me ɗabi'un manzu sallallahu alaihi wasallam kun ga kawaicinsa haƙurinsa tawali'unsa mujahadansa gaskiyansa riƙon amanansa har ya kai ana ce mishi al'amin kun gani ku yi salati ba ta wannan shine manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ke yabansa manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake cewa idfa billati hiya ahsan ku tunkudar da sharri da alkhairi fa zallazi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyyun amin wanda za ku ga akwai adawa a tsakaninku za ku zo ku zama abokanai makusanta mai Allah ya ce wa ma yulqa illa na sabaru ba mai iya wannan sai mai haƙuri wa ma laƙa illa zo hazin azim ba mai iya wannan sai mai babban rabo mun sha jin labari manzal sallallahu alaihi wasallam a ce makwabcinsa yana zubar da datti a kofan da yake wucewa aka ce wata rana duk sanda ya zubar manzo ya kwashe sallallahu alaihi sallam. wata rana manzo ka kwana uku bai gani ba sai tambayi na wannan bawan Allah ta kaulani maganganu biyu ne wasu suka ce sai aka ce ma rasulullahi sallallahu alaihi sallam, mutanen ya ci bashi ne na mutanensa sai suka kama shi suka kulle shi manzo ya tambayi ina ne aka kai shi sai ce nawa ne aka gaya mishi sai ya biya bashi sai aka fito da shi ina ganin manzo sallallahu alaihi wasallam kunya ya kama shi me yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah salli ala muhammad ya ƙaulin kuma cewa aka yi bai da lafiya ne wannan kwana uku da bai zubar da shara ba sai ga manzo sallallahu alaihi ya zo dubiya shi ma ya ji kunya ya ce ashadu allah ilaha illallah wa ashadu annaka rasula to duk wannan saboda haka ba a so mutum ya zama mai kaushi an ce yaren tashin kiyama babu abu mai ya suke ni kamar me masu kyawawan ɗabi'u to irin su haƙuri na iya tafiya da jama'a yana daga cikin kyawawan ɗabi'u manzo sallallahu alaihi wasallam shine wani ya shigo masallaci ya yi fitsari yana cikin fitsarin na sabai suka yi mishi ca irin rairayi ne masallacin manzo shi fi kyale shi ya gama yana gama mun salasalan yasa aka dinga ɗebon ruwan rijiya a bokiti ana ta kwarawa a wurin mutumin ya je yi sallah da ya yi sallah yana idarwa sai aka ji shi yana addu'a allahumma rahamni wa raham muhammad wala tarham adam ma'ana Allah ka ji kaina ka ji kan Muhammad kada ka ji kai kowa in ba mu biyu ba sai man sallallahu alaihi wasallam haba ai rahama Allah tana da yalwa ya haka shi ai yanda aka yi mishi din na kamar za kashe shi sai man sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da abun kuma ya kira shi ya mishi nasiha wurin ibada ba a zubar da najas a wurin sai ya fahimta saboda haka in ga mutum na aikata abin da bai dace ba ka bi ta hanyar da za ka yi masa nasiya ka shawo kansa shirya na allah ne ya ga dama ya shiryo ya ga dama kar ya shiryo kai ka fita shi sa allah yake cewa la ikraha fiddin kun gani ba a tilasta ma mutum addini saboda haka rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine wannan tsananin tawali'unsa ya ga wata tsohuwa da ice niki-niki ya karbi icen nan ya kai mata har gida yana ajewa sa ta ce mishi akwai wani yaro ice ban da abin da zan baka amma zan maka nasiya akwai wani yaro ana ce mishi muhammad yana raba iyaye da 'ya'yansu yana zagin gumaka in ka gan shi kar ka tanka mishi ka gudu ka kama ka saurare shi sai ci ani da wannan muhammad sai ya ce sai ta ce mishi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka rasulallah kun gani saboda haka za ku gan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ake faɗa yadda ya shawo kan al'umma suka fahimci addini ya fi ya koki da dabi'unsa ya shawo kan al'umma suka fahimci addini saboda haka ina ba mu haƙuri mu yi haƙuri kan mu ƙosa wayannan bayan allah da muke gani wasu suna yawo ma da kansu a buɗe za ku gani sanda Allah ya ce iza a nasarar wal fath wa ra'aita an-nasa kuluna fi laye afuwaja kun gani a sanda nasarar Allah ya zo za ka ga mutane suna ta shigo a cikin addini kungiya kungiya lokacin nasara ta zo amma kafin zuwan nasarar sai an ci kwakwa sai an girgizu sai an bi ta farke manzo sallallahu alaihi wasallam sai an yi kokari an nuna makarimin akhlaq sosai shi yasa Allah suke ke faɗi cewa ah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjillaha wal yawmil akhir wa zakara Allah kathira a tattare da manzo sallallahu alaihi wasallam akwai abun koyi akwai samfur akwai abin koyi duk wanda ya ji an ce manzo sallallahu mai gaskiya ne ana ce mishi al'amin sai ka yi kokari ka zama mai gaskiya na saboda in kana yin ƙarya shi ƙarya ƙofa ne wata mabudi ne na sharri kana yin ƙarya ɗaya ka buɗe wannan ƙofan na sharri daban-daban malaku dubu saba'in suna tsine ma duk mai yin ƙarya saboda haka rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a khairukum khairukum li ahali wa ana khairukum li ahli mafi alherinku shine wanda yake kyautata ma iyalinsa manzo sallallahu alaihi wasallam yake kuma ni ne nafi kyautata ma iyalin saboda ka shine mafi alkhairi kenan ko kafin in shiga batun auren manzo sallallahu alaihi wasallam gadan-gadan ne sai da khadija ina son dan bana magana ta arifi kaɗan akan abin da ya shafi menene ma aure tukuna musulunci me aure ana yin aure ne kawai don jin daɗi akwai abinda da allah yake so a aure yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke faɗi cewa a aure sunna ta ce duk wanda bai aure ba ya guji sunna ta bai daga cikinmu kuma za ku gani cewa ita shi al'amarin aure allah na cewa yana cewa wata na halitta muku matan ne daga ciki kula taskunu ilaiha don ku samu kwanciyar hankali daga gare su waje an na kuma wadatan wa rahama sai na sa muku kauna da tausayi a tsakanin wannan aya ne daga allah madaukin sarki kun gani cewa na halatta muku mataye daga cikinku don saboda ku zama kun samu natsuwa kwanciyar hankali wannan na fito da shi ne shi ma wani daraja ne daga darajojin mata wannan kwanciyar hankali da maza suke samu natsuwa daga matansu to shi ne makasudin yin auren kuma ɗaya makasudin shi ne a riƙe hannaye don a tafi aljanna a taimakekeniya sai wata ya sha mamaki wata sista zakakura ce mai gwagwarmayan addinin musulunci wanda tana da ƙoƙari sosai wurin mujahada tana yin aure shikenan to auren ya taimake ta to shi sa ka ce mu kula sosai su wane ne za a aura ɗin su ne su ita, ita mace waye mijinta shi ma namiji waye matarsa ana aure saboda abubuwa hudu in ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kyan mace addininta dukiyarta matsayin iyayenta sai ce ku auri ma abota addini auri ma abota addini za ku rabauta akwai mazaje a nan wanda suka yi aure su ganau ne ba jiyau ba practical wato sun ɗabbaka sun gani daga cikinku wasu sun ci sa'a sun samu mace sala daga cikinku wasu kuma wa sun samu wata gatunan biribiri da ita ina wayannan matan su ne suke mai da gidajensu jahannama mutu ya samu mace sala gani zai samu gidan shi ya zama aljannan duniya inda in ya je waje ya sha ci kwakwa sai dawo gida ya samu natsuwa saboda haka shi aure ba haka kawai ake yin shi aure na da sharaɗi shi aure kamar ibada ne yadda za kafin mutum ya yi sallah in bai da tsarki sai ya tsarki ya yi alwala da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ya kabarta sallah ya karanta fatiha sura ya yi ruku'u to haka ake yin aure tun daga neman auren zuwa bikin auren zuwa zamantakewa auren zuwa yadda za a samu 'ya'ya zuwa yadda za a yi haihuwa hatta naƙuda musulunci ya faɗi yadda ya kamata da karɓan haihuwa duka wasu za su yi ta mamaki <laughs> ba su taɓa jin wannan ba hatta yaro inda za a ɗora yaro sabon yaro jariri duk musulunci ya faɗa in gaya muku inda ake sa sabon jariri E, ko a? kwan tafi da kalma na farin kyalle farin kyalle kwalkwal ake so a ɗora sabon jariri ana haifan yaro a yi mishi hudu ba a yi mishi addu'o'i a karanta a yi mishi a yi kiran sallah a yi ikama duk a kunnen yaro a nema mishi tsari daga mutum da aljan a nemi mace tsari har da zuriyarsa to saboda haka shi aure babban al'amari ne sai mu gangaro batun sai da khadija sai da khadija ana ce mata a ɗahira a armardiya a siddiqa khair nisa'il khairun nisa'il ƙon sharifatu ƙaunwa. sai da khadija salamun laye alaiya mu mata salati to wannan ita ce matar farko na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda a ake ta samun saɓani a cikin wasu bayanai wasu su ce tsohuwa ce shekara 49 aka yi aurenta da manzo gashi gashi nan dai tatsuniyan gizo da koki nana khadija shekaranta 24 manzo shekaran 25 nana khadija budurwa ce bata taba aure ba yadda wasu suke cewa ta taba aure ta bata taba aure ba bata taba aure ba na na khadija saboda haka za mu gan cewa ana neman ne a bata ta a kaskantar da darajanta mun dai gai muhimmiyan rawan da ta taka a addinin musulunci kunga manya-manyan mutane sun zo neman aurenta ta kita yadda da su ita tana daga cikin da suke jira jiran bayyanan manzo sallallahu alaihi wasallam ta ji labarin zai zo sannan dukiyan makka ɗaya bisa uku nata ne an ce raƙuma wurin dubu hamsin ne raƙuma dubu hamsin ake zuba dukiyan na na khadija babban mace ce na tijara ta gaji dukiya daga wurin mahaifinta to da suka yi a aka kira mata masu sallam cewa ya je ya yi mata tijara ya ce mata tijara ta hada shi da wani bawanta mai sara suka je da suka dawo dukiyar yarbanya ta samu riba fiye da yadda ta fara tijara sannan mai ya dinga ba da labarin manzu sallallahu alaihi wasallam kyawun ɗabi'unsa da yadda gajimari suke mi masa inuwa da sauransu ga rukon amaninsa da gaskiyarsa ta ta gani ta dai manzu take su shine aka gabatar da cewa tana son ta aure masu sallah to ita ta gabatar a masu saidina abu dalib su suka je suka nemi auren nata wurin danginta ka sa ranar biki aka yi biki saboda haka za mu gan zamantakewa zamantakewan auren sai da khadija eh, zamantakewan manzo salam da sai da khadija samfur ga mummune maza da mata manzo sallallahu alaihi na faɗi cewa bata taɓa saba mishi ba kuna ji sistoci yan uwana sai da ya ce manyan mutane shi yasa ki ci a ta shagwaba ku a ta shagwaba ku ta ba ta taba saba ma manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana ta ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam baituka baiti wa baiti baituka wa ana jarka babban mace mai kima ta ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam gidan manzo gidanta gidanta gidan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ita baiwar manzo ne sallallahu alaihi wasallam to wannan wannan ba karamin samfur ba ne ga mata a musulunci ta san manzo sallallahu alaihi wasallam yana son shudi yelo yelo shine shudi ko na tambaya shudi wannan yelo shine shudi ko to manzo sa sala yana son kala shudi to sai ka gan cewa yawancin kayayyakin ta shudi ne don ta san manzo sa sala yana so in ta yi dinkunanta sai ta tabbatar akwai shudi a ciki to wannan don girmamawa ga karramawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cewa yace kuma an azurta ni da ƙaunanta an azurta shi da ƙaunan na na Khadija a ƴan uwa mata ƙalubale ya kamata ya kasance cewa mun samu mun mallaki mazajenmu ba tare da zuwa wurin boka ko me ba a kun gane iya kalami iya magana iya tsafta iya kwalliya iya girki turawa suna cewa hanyar zuwa zuciyar namiji shine ka iya girki ka bashi abinci mai daɗi kin gama da shi salawatu ala muhammad wa ali muhammad nana khadija samfur ne gare mu a wannan fannin shi sa manzo sallallahu bai auri kowa sanda yake tare da ita yadda za ku san darajar nana khadija kenan sai bayan rasuwanta manzo sallallahu ya auri wasu matan kuma ita ce Allah ya azurta manzo da 'ya'yanta daga cikin matan manzo sallallahu alaihi na Aisha wata rana manzo yana ta yabon na na Khadija ta yabon na na Khadija in an yanka a gidan ya ce akai wurin kawon Khadija wance wance ko kuma ya ji wasu kawaye ko 'yan uwan na na Khadija sai ya tashi da rawan jiki ya tarbe su ta tana na aisha ta kasa daurewa ta ce wace ce khadija ba wata tsohuwa ba bayan allah ya riga musanyan maka ita da wata yarinya sai manzo ya ji haushi sosai ya bata rai ya ce wallahi allah bai musanya mu ita da wata ba a cikin Allahumma salli ala Muhammad wa yace sanda aka ki a yi imani da ni ta imani da ni sanda mutane suka hana ni dukiyansu ta bani dukiyanta ga baki daya sanda allah ya hana ni 'ya'yan wasu matan allah ya bani azutan da 'ya'yanta ya ƙara cewa wallahi allah bai musanya ni da mun ita da wata a cikin kowa to ya na aisha take cewa bata ji daɗi ba ta ga ta ɓata ma manzo rai sallallahu to sannan ita ce allah madaukin sarki ya aiko mala'ika jibrilu ya ce ka ce ma na nana khadija ina gaishe ta salawatala muhammadu wa muhammadu kuga matsayin da ya kai matsayi ko allah ubangiji sammai da ƙasai jalla jalala ya aiko mala'ika ya ci a ce mana na khadija yana gaishe ta matsayinta ya kai shi yasa sanda take ta jin ta ci za ta rasu tana tunanin na na fatima ya za ta batta shekarar na na fatima bakwai sanda na na khadija ta rasu to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce mata baki ji daɗi ba ba kya ji daɗi ba cewa sun gidanki an gina shi da lu'u-lu'u da duwatsu masu daraja gidanki yana tsakiyar gidan na na asiya da na na maryama kun san na asiya ita ta yi wannan addu'an ko ta ce rabbi bini ni inda ka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmin zalimi ya daga gina mun gida kusa da kai a cikin aljanna ka tsirar da ni daga fir'auna da aikinsa ka tsirar da mutane zalimai to ta yi addu'a Allah ya karba na saboda sai da aka nuna mata gidanta a aljanna to yadda za ku sani matsayin na na khadija ya kai matsayi gidanta gidan na na khadija yana tsakiyar gidan na na asiya da na maryama kun gani so darajar na na khadija ya kai ta zauna muddin aure a gidan masu salasala shekara 25 zuwa 26 to don allah inda ita tsohuwa ce shekara 49 ta zo ta zauna shekara 25 zuwa 26 masu lissafi shekara nawa kenan shekara 25 oh ya faɗa ba to shekara wanda nufin cewa ta zama tsohuwa tukutuku? a haka ta haihu ta yi mai a za ku sun ci akwai magana a ƙasa sau da haka ta 24 ta auri manzo ta 25 ko da shida sannan ta rasu kusan dai wurin shekara 50 wa 51 ta rasu to wannan ya fi kama da hankali ko yauwa masu so su takaita darajarta sannan kama yadda wani yake cewa yau ranar masoya ko <clears throat> da gaske na yau ranar masoya ne ta soyayyar addini fa ba wannan nufi wata wata ta makale a lungu ana wani soyayya da wani namiji ba ban fan ko kun fahimce ne ba abinda nake nufi a nan matayenku ku yalwata musu a wannan rana a yalwata musu kusa su inda a ƙasashen waje ne kamar wuraren iran da sauransu sai su cika furanni su zo su tsuguna su ba matansu ko don daraja su da sauransu to mu nan me mata suka fi so a nan to kun ji an ce kuɗi wato maganin ciwon kai da zazzabi da me mutum ya dan samu dan envelope sa haka ƙarfi ƙarfi ta yi wani yana da karfi ya ba matan shi rabin miliyan dubu ɗari biyar haka ne ko ba haka ba wani yana da ƙarfin dubu ɗari uku wani dubu ɗari biyu wani dubu ɗari wani dubu hamsin wani dubu talatin wani ishirin wani goma wani biyar wani dubu daya wani dari biyar <laughs> to wannan kalman manzu salasala a faɗi cewa in namiji ya gama matansa to ba ta taɓa manta ba rayuwarta su kuma maza ba san me yake damunsu ba ana wani jijji da kai ana me kana faɗin kalmar nan ka gama da ita ka gama fa ka gama ko bata ka bata komai ba nan za ta yadda ta mutu a kanka to na ba ku sirri maza saboda haka an tashi aka koma gida a je a yalwata ma iyali tunda wata daga nan bayana ta ce kudi to kudi wani yana dan kiwon ɗan kajin shi ne haka dan yanyanka ya kawo mata ta a sha da biye a gida to dai a dai abun nan don saboda me don saboda murna da wannan aure mai daraja wannan aure da ya zama sanadiyan samuwar a imma fitilullun haske ga duniya ga baki daya fitilun shirya wanda masu shiryatarwa wanda ƙarshen su imam mahadi ajalallahu ta'ala farjahu sharif wanda muke jiransa wanda muke jiran zuwansa wanda a yanzu imam mahadi ya san su waye mabiyansa kuna mamaki imam mahadi ya san su waye mabiyansa ya san su waye za su taimaka masa ya san munafikai ya san su waye za su yaƙe shi to a yi ƙoƙari 'yan uwa a dinga yi wasu abubuwa na aikawa imam mahadi ya dinga ganin alat kun aka tura ma mutum kuɗi sai gan alat ko to imam mahadi ya dinga ganin alat sai a ci a'a alat daga malama safara'u me sunan garin nan ma malam fara abu eh bana faɗi me kika yi <laughs> alat da kika yi imam mahadi ko kada kina idar da sallah kika ce assalamu alaika ya sahibul aswar zaman sai ga alat wajin farajan to wannan salatin da muka yi allah ya kai shi ga imam Mahdi. to dukan mu anan zai gan allah ta ɗin sunayen sun shigo gare shi to haka ake yi don saboda me mutum ya samu ittisali ga shugaba shugaban zamaninsa wanda aka ce duk wanda ya mutu bai san jagoran zamaninsa ba ya yi mutuwan jahiliya imam madi shine jagora shine a limamin zamaninmu to da yake akwai yanayin jiki akwai yanayin hanya zan ɗan takaita da nasiha na ƙarshe da zan mana wannan zaman an kira shi da zaman tunawa da auren sai da khadija da manzo sallallahu alaihi wasallam to a cikin jawaban da na yi ina so mu ɗauki darasi a cikin wannan auren sai mutum ya kudurta ko matashi ne da bai yi aure ba ko matashiya ce da bata yi aure ba ko a'a ma'auratan ne ma magidanta su ɗauki samfur daga wannan aure mai albarka wanda bishiyansa ta yi rassa take shayar da mu har zuwa ƙarshen zamani dan nasiha da zan mana shine akan mu kankin kanmu me muke ciki ya rayuwarmu take ya muke gudanar da rayuwanmu menene makomanmu mutum mutum ya koma gida ya yi tunani ya ce to ya allah gani dai ana ta rasuwa me makomata kusan abin da eh, allah yana cewa ina tare da bawana a inda yake tare da ni wato zaton gana zaton yadda kake zaton allah haka allah yake tare da kai in ka zauna kai tunani ka ci kai allah yana sona ya tsiratar da ni kaza ya bani kaza ya bani ni'ima kaza alhamdulillah to sai allah ya ninninka maka wannan hamdalan da kai sai ka maka ni'ima kan ni'ima to ina so a cikin darasan da za mu ɗauka da nasiyan da muke mana na ƙarshe shine mu samu ittisali da ubangijin mu samu alaƙa mara yankewa allah yake cewa la'ikra fiddin ka taba yana rashin minar gai wa man yakfur bi wa umin billahi fakadistan saka bi urwatul wuska lan fi samala wanda wanda ya yi cewa dagutu ya yi imani da Allah to ya yi da igiya karfafa daga Allah baya tsinkewa wannan igiya igiyan igiyan imani ne ya kasance imaninmu ba ta raurawa imaninmu ba ta raurawa kuma menene yake karfafa imani mutum ya san waye ubangijinsa sannan ya san ya zai yi bauta ma ubangijinsa sannan ya tabbatar yana wannan bautan bayan yana yin farilla a kan lokaci sannan mai ya ɗora a kan nafilfili mustahabbai ya kasance yana addu'o'i ya kasance yana askar duk abinda mutum ya san zai kusantar da shiga ubangijinsa to ya yi don ana tafiya in ba ku sani ba mu a kano a cikin 'yan watanni watanni uku mun rasa 'yan uwa maza da mata sun fi goma in ba ku samu wannan labarin ba mun rasa 'yan uwa maza da mata sun fi goma wata ma a tsakanin ɗaya da ɗayan na ga bai kai sati biyu ba ko wasu a rana ɗaya mun rasa mutane hudu kuga butuwa ta jiyo ko da sai a daɗe baka ji ɗan uwa ya rasu ba to musan me muke yi da a haka za a tambaye ka waye jagoranka banda imam mahadi wanda wadahan to sai zazzaki hafiza wallah sai an tambaye mu akan shi menene gudunmawan da muke yi a wannan harkar mu 'yan saddu an sabilillah ne ko mu ci gaban harka ne shehu dan fodiyo yana faɗi cewa wannan mujaddadin sharfuddin ya ce zai sha wahala a cikin rundunoni guda hudu na farko kafirai na biyu azzalumai na uku yahudawa na hudu yace munafakai cikin mutanensa munafakai cikin mutanensa Ta sai mutum ya tambaye kanshi to shi munafiki ne me yake yi na cigaban harka me yake yi na taimaka ma wannan bawan allah da yake fama yake fafatawa yake ya sha wahalaye ya yi shahada allah ya dawo da shi ya ba da iyalinsa ya'ya shida banda danginsa banda matansa da ya bayar banda dukiyansa ga baki daya kuna tsammanin su malam sun wannan sun wannan sadaukarwan ne haka kawai haka kawai suka yi wannan sadaukarwan su malam zaunla ai yana da ne. akan abin da yake yi to saboda haka shawaran da nake bamu in wani abu ya zo a harka baka san ilimi a kan shi ba baka san ba ka da abin da ya kamata ka furta na alheri kai shuru kai shuru min husnul islamul mar'i tarku ma la ya'ni mafi kyan aikin mutum mai kyau shine ya bar abin da bai dame shi ba wani abin ba tambaye ka ba wasu su ta zuba surutai a zauna a kwana a yini ana bambami na tambaye ka to meye baka sani ba kai shiru sai ka roƙi Allah Allah ka nuna mu hasken wani al'amarin da ya fito abin da na sha gama 'yan uwa wasu garuruwan da na je na ce musu in ba ku san sabon shafi ba ai kun san tsohon shafi ku koma tsohon shafi mana me tsohon shafi wato a harka neman yardan allah ko yi dan allah ko yin ibada yin sadaka yin addu'o'i kyautata ma makwabta kyautata ma iyali kyautata ma 'ya'ya shi ne tsohon shafi shi kenan Wannan sabon shafin ba ku san shi ba kawai ku bashi ku bashi ku bashi ma ba abota sabon shafi in mutum ya je wurin allah da tsohon shafin shi allah ba zai ce ka shiga wuta ba sabon shafi yana nan a inda yake inda ba zan iya muku bayani a kan shi ba ta saboda haka mu yi haƙuri mu yi haƙuri mu yi haƙuri mu yi haƙuri kan haƙurin da muke yi mu bai da al'amarin ga allah ga baki ɗaya mu yi don allah mu bari don allah allah ne mai wuta shi ne mai aljanna in kai duk abin da kake yi allah ne mai sakawa ya gada mai sakawa wuta ya gada mai sakawa aljanna saboda ka mu nemi yadda allah kamar yadda aka ce harka neman yadda allah mu tsaya mu nemi yardan Allah mu yi dan Allah mu bari dan Allah insha Allah an takaita a nan dan hanya tunda ba kwana zan yi a garin ku ba sai Allah ya ƙara haɗa mu a wani inda rai da lafiya insha Allah ba alƙawari na yi ba sai da rai da lafiya insha Allah duk da cewa na zo ɗin nan ma ban da lafiya amma na tattaɓo na zo so allah ya ba mu iko insha allah allah ya mana albarka ga baki daya ya ji kan iyayenmu ya gafata musu ya shirya mana zuriyar farkonsu da ƙarshensu ya musu albarka ya azurta mu da arziki ta halas ya ba su sai da fi zaunla lafiya ya ba ma malama zina lafiya ya daukaka darajar shahidanmu karbi shahadansu ya kwato mana mafudai daga duk inda aka ɓoye su basu fi ƙarfin Allah a yin samai da kasai ba Allah da ƙarfin ƙudurarka ka kwato mana su daga hannun azzalumi. a ƙoli ƙauli haza wa astaghfir lali wa lakum min zambin fastaghfir na wani gafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuhu saboda haka ban bar mawaka sun yi waka ba gara in gudu a ci gaba da cashewa assalamu alaikum